zo ga yayan ki salisu ki je ki gaishe shi kin ji ko yar arziki ki hakuri haƙuri da rikon da kabiru yayi miki ta ce na tura baki na ƙarasa kamar ba ni da lafiya na je kusa da shi na tura baki tare da juya masa baya kai na ba hula kuma kayan bacci ne a jikina na ce ina wuni ko kallonsa bai ba yace lafiya lau jin muryarsa ya sa na juyo domin ta yi mun daɗi sosai duk da irin amsa wannan na dole ba yadda na iya muna haɗa ido na daka tsalle na je na rungumo kakabinta na ce yau ga mijina ya zo har gida yin godiya kakabinta kin gan shi nan ta ce ban gane ba wa kenan sai na ɓoye fuska a bayanta na ce sun kuyo in gaya miki ta ɗan sun kuyo na ce gashi nan a zaune amma ki shiru kawai sai ku ta ce ikon Allah dama sani ne kike so salsabila a take suka ɗago suna kallon mu sani ko ya ɗaure fuska ni kuma rena ya ɓaci na ce ke kakabinta mutum baya sirri da ke ni me zan yi da mugu na ce miki gashi nan a zaune kakabinta ta ce yanzu na gane ki ce salisu duk wannan magana a hankali muke yin ta kaka binta ta ce yanzu fi sabilillahi dan nan yaushe rabonka da ƙasan nan Papu ya ce tun salsabila na koyon tafiya fa ammi ta ce a'a ya fazo ya gaishe mu ma kaka ta ce ni dai gaskiya ba na son karatu a wata ƙasa a ce yara bayan akwai makarantu sosai gari gari amma wai don kashe kuɗi don kun ga akwai su sai ku tsiri iya yi ku ce ku a wata ƙasa za ku yi karatunku sai ku yawa kabiru ya ce kakabinta ai karatu mai aji sai turai ni ma da ina da dama wallahi idan na tsinki na yi can ƙasar sai an je cigiyata suka sa dariya to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba salisu ya ce ballewa kamar wata saniya kai da kake da fafa idan ka so ai har masters ɗinka ma za ka yi a can sai ko papu ya ce to kai ko salisu shi ɗan uwanka ya ce idan shi ne ya balle sai an je cigiyarsa to ni ko ba domin haka ba ma ba zan yi asarar kuɗi na ba wajen biyan makaranta a banza da a ce yar ce ta ce tana so to wallahi sai ta zaɓi ƙasar da take so ko da za ta zagaye ƙasashen duniyan nan ne in dai ina raye ko ba ni da shi sai na ci bashin banki ta je ta ji daɗinta ko yar papa ni kuma na ƙanƙami kakabinta ta ce ni karki kada ni ƙasa ba ƙarfi ne da ni ba ja'ira kawai kina ji ubanki ya ce ba zai iya kashe kuɗinsa a banza ba a kan yayanki da yake shi namiji asara ne gare shi sai ke da kike ya mace yar gidan wani allah dai ya kyauta duk ransu ya ɓaci a kan maganar da papa yi shi kuma yaya kabiru kamar ya nutse don kunya a misiri ta yi kwalla shi ko papa ko a jikinsa bai ma san ya faɗi wani zance mara daɗi ba sai ƙoƙari yake ma mu haɗa ido da shi ne kuma naƙi kakabinta ta ce to salisu ni zan shiga daga ciki idan ka koma allah ya tsare ya kuma ba da sa'a har ta juya ina kankame da ita salisu ya taso ya ce kaka ga wannan ba yawa a ci goro da shi duk da na ga alamar wannan haƙoran har ƙashi ana taunawa da su ta yi dariya ta ce to na gode allah ya yi albarka ta ce ah, na manta kaga yar yayanka sai sin da kai take yi kamar wata munafuka ban san ina ta ganka ba ta zo tana bani labari wai ta yi miji yanzu kuwa da ta ganka kuma take cewa ai kai ne kwanaki ta je gidan wane ne ka taimake ta gaban salisu ya faɗi amma sai ya daki ya ce ai kuwa an yi haka ranar da na iso ne ranar kare na ya biyo ta shine na kore shi don kar ya cije ta na gidan sarki ne kakabinta ta ce ashe angon nata na gida ne ai in gaya ma ranar allah ya cece ta tsokanarsa kawai take yi don rigima ya ce a to ko ku ja mata kunne saboda ko babba ya ciza sai ta allah saboda akwai wasu allurai da ake musu su hudu ne daga cana ake sayowa saboda barayi idan ba ku manta ba shekarun da suka wuce aka shigo aka kashe wan sarki da shi sarkin bai ishe su ba suka sake dawowa bayan wata biyar suka yi sata gagaruma inda suka kwashe kusan naira miliyan ashirin banda su shanu dawakai da sauransu to shi yasa aka tanade su ko kai mai gaskiya ne ka zo gidan za ka sha wuya bari har ka tsokane su idan suka ciji mutum mutuwa yake jikin papa har tsuma yake yi ya miƙe ya ce babar mun tari kin ji wani bala'i ko da yarinyar nan take so ta jawo mun eh kashe ni da raina take son yi to idan suka cije ta Allah ma ya kiyaye ya zanyi a rayuwa sai dai ni ma na je na tsokanar su su cije ni na bita abin dariya abin takaici salisu ya kalli sani mamaki kuwa kamar zai kashe kanshi saboda takaici ya ce a ransa ina ma da ya basu bai yi musu bayani ba karnukan su cije ta ta mutu a huta da mugun iri yarinya karama ta dinga juya ubanta kamar ɗanta to haka ma yaya kabiru bai so wannan bayanin da salisu ya yi ba shi ma ya so da a ce karnukan za su cije ta ta mutu kawai da wannan halin da papa ke masa wai a baina jama'a yake cewa asara ne gare shi inda domin ya biya masa kuɗin makaranta ya bar ƙasar nan ne sannan ya wani rude duk jikinsa na rawa amma ta ce ita ta sani tunda ita rayuwarta ba ta taɓa neman zaman lafiya lungu-lungu saƙo-saƙo kusfa-kusfa a garin nan sansabila ta sani ta je neman tsokana ita da ƙawayenta ko ta ba su umarni ko kuma ta baza su kamar awakai kamar ita ta haife su ta aike su neman magana a gidajen mutane ko kuma su tar 'ya'yan mutane su daka amma ba a isa a yi magana ba ubanta ya rufe ido ya ciwon mutane mutunci har da cewa da ya kai ka kara gara a kawo masa kakabinta ta ce gaskiya ne ai amma dai sai ya kabiru ya ce ai kuma kakabinta ke ma kina dada daure mata gindi saboda ko biyo ta aka yi ke kike boye ta a ƙarƙashin gado ko ki rufe su da duka ki ce an sa miki jika a gaba kaka binta ta ce kabiru ka ci gidanku ina zan yadda a taɓa ta ka ga ɗan nema ya ce ashe dai ana nan dai papa abin ya ishe shi ya ce to salisu na gode allah ya albarka ni zan shiga ciki amma zan je gidan sarki in nemi alfarma su taimaka su nemi keji su sa karnukan nan ba a san inda rana za ta faɗi ba ko me kika ce babar mun tari ta ce kwarai kuwa takaici ya shi salisu ya ce ai dama a keji suke akan buɗe su ne da safe da yamma papa ya ce to allah da ya kare mun ita kuma don allah ki rufa mun asiri in mutu maza su kai ni kar ki sa na yi mutuwar tsaye shi ma sarki bai kamata ya saki irin karnukan nan a unguwa ba saboda za su cutar da 'ya'yan jama'a salisu ya tashi shi ma sani haka suka yi sallama ya yi kabiru ya raka su tare da kakabinta haddani yadda nake ta sunna kai sai haushi na ya daɗa kama salisu ya ji ina ma wani tsautsayi zai gifta da ni gidansu a ce yana nan da ya yi min karaya har biyar ba matar gaɗe ba Papa ya biyo mu ya ce salisu idan ka je gida ka gaida mun tari ka ce ya yi haƙuri a kan maganganun da na yi ta faɗa masa ɗazu har na ji kunya wallahi salisu ya ji daɗi ya ce shi ma yana nan zuwa ya ƙara baka haƙuri sha'anin yara sai haƙuri abinda zai baka haushi ma ita fa'izar da ake jibgata cewa ta yi na gaida ita madukiyar tata na manta ma ga kuɗin agogonki Papa ya ce haba haba ba za ta karɓa ba zan siyo mata wani kuma in ce zan kai wanda aka tsinka su bani wani tun da gwal ne allah ya sa liman ya hana ni kai sani ofishin 'yan sanda da ni zan ji kunya saboda na san mun tare ba zuwa zai belinsa ba sai dai ni da na kai shi da kaina tunda da sunana kuke amfani kaka binta ta ce da ko an ji kunya idan ka biya wa halin salbila da rigimarta na ce kamar zan yi kuka ni dai idan har ba za ki iya faɗin na ba ki ce min yar papa kawai amma saboda allah kiya dinga ɓata min suna a gaban wanda nake jin kunya salisu ya juya ya kalle ta a cikin tsana ya ce a ransa wannan sangarta har ina ko kyau bai mata ba ya ja dogon tsaki sai da aka kalle shi sai ya wayance da cewa Papa za mu wuce. Karfe tara jirgin mu zai tashi. Bari in je gida in ci abinci. Sai ya Kabiru ya ce, "Ah, to mu koma mana ka ci abincin." Papa ya ce, "Gaskiya kan Salisu ka koma ka ci abincin har da na gobe." Eh, kar ka hau jirgi da yunwa na abincin ƙasar ku. Suka yi dariya duka. Sai kaka ce ta ce, "Ka koyi sa'a abincin 'yar yayanka ne aka yi dambu." ya ji ya kuwa da alayyahu da gyada a take ya ɗora fuska ya ce kaka ku hakuri ni fatan wake nake so kuma mama ta min ni kuma na ja hannun kaka binta ta ce wai menene ke kuma sai ɓaɓɓoyewa kike yi kamar wata mara gaskiya sai kuma ta ɗan sunko ta ce cikin rage murya maimakon ki yi munna ga ki ga ki sai ki dinga wani ɓoye fuska alhalin idan yana ganin fuskaki zai daɗa rudewa ya ƙara godiya gashi ma ɗan gida ne ashe sai ka ce ba ya zamani ba na ce ai da ma ce mishi zaki yi ya ɗan jira kaɗan zan dafa masa waken wanda ya fi na mamaka tumi daɗi da haɗuwa kaka binta ta ce to ke zaki iya ne sai na ɗaura fuska na ce wai me kika ɗauki ne me kika mai da ni ta ce ya shagwabar papa da Binta. sai na yi murmushi ƙarshe na sa dariya har aka ji muryata babu ya ce wai kuskus ɗin me ake yi ne na ga babar muntar har rage tsayi ake yi da yar papa sai ta ɗago tana murmushin manya ta faɗa musu yadda na ce a take ya kabiru ya ce wa ke ɗin Allah ya sauwaƙe ya ci ƙazantaki to ko Allah na tuba almajiri ne ni kin isa ki bani ƙazantarki na ci ana zaman lafiya sai papu ya ce kai ba a wa yara haka sai ta baka mamaki Ya yi kabiru ya ce Allah ya kiyaye ai ko ta fi haka ban ga abin da zai kai ni ga cin abincin hannunta ba sai ta yi hankali ta yi aure in ta mallaki hankalin kanta in ma za ta yin kenan gara ki tsaya iyayenki da neman rigima amma ba wannan ba dariya ta kwace wa salisu da sani shi ko papa ya cika yi fam ba don salisu na wajen ba da ba abin da zai hana shi dukansa da ya kalli fuskata ni kuma na fashe da kuka na ce papa kana jin yaya kuka yi shiru wallahi zan iya dafa masa yayi kabiru ya ce wuce don allah ko kunan makiki Wa wuya kawai na ruga cikin gida da gudu papa da kakabinta na kira na haye sama papa ya ma wani irin kallo sai da ya sha jinin jikinsa yana neman hanyar shiryawa da kabiru na bata masa shiri domin idan ba ya ciwa kabiru mutunci ba ba zai fita harkar yarinyar nan ba kakabinta ta ce dole na bita na yi lallashi za mu raba kudin nan dole da ka salisu jan haka ya ce gana ta fafa daɗi ya kama kakabinta ta ce ta gode allah ya tsare salisu ya ce kabiru shigo mu je ka karɓi taka tsirabar yaya kabiru ya shiga suka fita fafa na ɗaga musu hannu shi da ammi sani ya ce ka bawa amarya ka kuɗin cefa ne yaya allah ya sa a yi da mu ransa ya ɓaci har ya kasa ɓoyewa ya kalli sani ya manta akwai kabiru a motar ya ce ba domin na baro gidan ba wallahi da na koma na amsa kudina sani ce ah, saboda mai yaya salisu ya ce gara na ba almajiri ko mahaukaciya saboda sam na tsani yarinyan nan kar ka sake kwatanta ni da yarinyan nan don zan saba maka ai da na aure ta gara na zauna ba aure in dai wannan ce sani ce ka yi haƙuri yaya ba zan sake ba sannan yaya kabiru ya amshi da cewa nima ina taya sani ba da haƙuri insha Allahu ba wanda ya isa ya aura maka wannan fitsararriyar inda ina rayu kuma ita ma ai duk ƙuriciya ce ya sa ta faɗin haka amma ka yi haƙuri sai anan ne salisu ya tuna akwai kabiru a motar ya kasa haɗa ido da shi kuma ya yi shiru kamar ruwa ya cinye shi amma a ransa ya ce to sai me gaskiya na faɗa idan da ni ne wanta da na yi mata karya biyu ba matar targaɗe ba sai can ya wayance da cewa yanzu kabiru alabul nawa kake ma'ana aji nawa kake a jami'a ya yi kabiru ya ce 200 har yanzu salisu ya juyo ya kalle shi ya ce 200 kamar yaya ya kabir ya ce eh wata 'yan matsala na samu shi ya sa ya salisu ya ce to Allah ya kyauta suka ce amin shi da sani sai kuma ya sake cewa wai kai haka za ka zuba wa yarinyar nan ido tana abin da ta ga dama tana juya ku Ya yaya kabiru ya yi murmushi ya ce duk urciya ke damunta ai za ta bari da sauranta tukunna salisu ya ce to kuma haka ne